Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, Assalamu alaikum sauraro studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame. Yanzu kuma ga labarun da Alshan Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga kanun labarin. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Da farko dai wato har yanzu kafar tashar rediyo talabijin labari na rufe duk da umarnin da kotun shari'a ta bayar. Safiyar yau birnin Yame ya turkune da kura za ku ji bayani a kai. Ma'udin rahoton musamman na yau zai baku bayani akan babban taron matasa Jeunesse Emploi a Tama dala yanzu kuma sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. Umarnin da Shushu mai shari'a na kotun Yamai ya bayar na ganin an buɗe kafar tashar rediyo talabijin ta labari har safiyar yau Alhamis ba a zartar da umarnin ba, kafar ta labari na ta kasance mamaye da jami'an tsaro. Kafar labari ta wato labarin ta kai kara na rishin bin umarnin da shari'a ta yanka hukunci. Mu saurari Abdulrazak Idrisa shugaban riƙon na kafar labari da Habibu Garba ya ma tambaya. Wannan ya nuna cewa an ƙi girmama hukuncin shari'a, saboda jami'in shari'a da ya kamata ya wannan aikin shi da kansa ya zo a maraicen jiya tare da takardar shari'a da aka yanke, inda ya gabatar wa jami'an tsaron da ke gadin labari. Sai dai shugaban jami'an tsaron ya ce shi bai aiki da hukuncin shari'a idan har bai samu umarni daga magabatansa ba. Mu yanzu tare da lauyanmu mun yanke shawarar sake shigar da wata ƙara na nuna cewa an ƙi girmama hukuncin hukuncin shari'ar. Sannan kuma lauyanmu ya yanke shawarar rubuta wa ƙungiyar alƙalai takarda a hukumance domin sanar da su cewa wani daga cikin mutanensu ya yanke hukunci amma kuma hukumomi sun yi watsi da shi. Har yanzu a wani fanni rukunin 'yan farar hula Card de Concertation et d'Action Citoyenne a jiya sun wallafa wata sanarwa inda suka yi tir da Allah wadai da kamun da aka ma mutanen nan su 23 da aka kuma jefa gidajen yari daban-daban a cikin yankunan ƙasa sun wato yi kira kuma da dukkan 'yan ƙasa da su karɓi kira ga sauran gurmazan da za su yi nan gaba musamman kiran komi ya tsaya tsik faɗin ƙasa baki ɗaya cewa da peyi mor da za su gudanar ranar biyu ga watan april mu saurari jori ibrahim ɗaya daga cikin mambobin Zanga-zangar da muka ƙudiri aniyar gudanarwa ranar 25 ga wata da hukumomin mai suka hana mu saboda dalilin tsaro. Sannan kuma duka abokanenmu da aka damke an tura ƙeyarsu a gidan kason da ke cikin yankunan da babu tabbacin tsaro inda 'yan ta'adda suke kai hare-hare a kai. Wannan ya nuna cewa ana son saka rayuwar mutanenmu ne a cikin hatsari. Abu na biyu kuma dama an shirya kama su ne. Mun ga abin da ya faru ga talabijin labari. Yanzu haka tana gudana a rufe duka da yake an yanke hukuncin shari'a. Muna mika kira ga duka 'yan ƙasa ga baki ɗaya ga har zuwa ga waɗanda suke da mulki da ba su son sauraron mu. Za mu gudanar da yashin aiki na gama gari a duka faɗin ƙasa a ranar biyu ga sabon wata domin da duka ayyuka na nuna rashin amincewa ga hukumomin da suke mulki. Duk dai a cikin babin guda hukumar ƙasa mai kula da kare haƙƙin ɗan adam CNDH a cikin sanarwar da ta wallafa jiya a nan yame ta yi tir da Allah wadai da al'amuran da suka wakana ranar Lahadi 25 ga watan Maris kamar misalin halin kuntatawa da aka yi a yayin kamun wasu ‘yan farahula, da kuma rufe kafar ba da labari na tashar rediyo talabijin labari. Rahilatu Sumana ta mai da hankali a kai, Asumani Shinami rahoton ya kumsa. Da farko hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa inda ta tunatarwa ɓangarori daban-daban alƙawalin da suka ɗauka a sakamakon taron da ta shirya a watan Janairu da ya gabata dangane da dokokin da suka jibanci shirya zanga-zanga a kan tituna. Wato taron da hukumar ta sai inda ta tsara domin ƙungiyoyin fararen hula, hukumomi, jam'iyyun siyasa, ɗalibai, jami'an tsaro, alƙalan shari'a da kuma lauyoyi. Domin kauce kaucewa sa a sakamakon haramta yin zanga-zanga, hukumar sai inda ta ba da shawarar a sanar da masu niyyar zanga-zangar da dalilan hakan a kan lokaci kamar yadda dokoki suka tanada sannan masu niyyar zanga-zangar su kalubalanci matakin haramtawar a kotu maimakon su bijirewa matakin a ƙarshe bayan izinin da mashar'antar ta bada na sake buɗe tashar rediyo da talabijin labari hukumar sai CNDH ta gargaɗi alƙalle su yanke shari'a domin al'umma sannan ta buƙaci mashar'antar ta kula da al'amuran waɗanda aka kama cikin tsanaki domin ba da damar zama kan teburin sasantawa A gaida Asumana Shina da fassara. A cikin babin guda dai, hanin gudanar da zanga-zanga kamun da aka wa 'yan farar hula da rufe kafar tashar rediyo talabijin labari ya sanya a jiya ƙungiyar lauyoyi matasa na Nijar faɗin albarkacin bakinsu suna kira da a mutunta 'yancin ɗan Adam. Ga kalamun da Efred Budal shugaban ƙungiyar tasu ya yi wa Alasan Kuzi. 'Yancin zanga-zanga da kuma 'yancin 'yan jarida abubuwa ne masu zaman kansu ba tare da katsalandan ɗin hukumomi ba a yayin da ake musguna wa jama'a a cikin mulkin demokuraɗiyya da kuma kare dukiyoyin gwamnati da na jama'a a cikin kowane hali. IGN tana kira a girmama ƙa'idojin wakiltar duka wani da ake tuhuma kuma muna tunatar da alƙalai nauyi da yake rataye a wuyansu. IGN tana kira ga kowane bangare da a yi yi biyayya na baiwa shari'a 'yancinta. Muna mika goyon bayanmu ga ƙungiyar alƙalai na bitar kundin aikin alƙalai, saboda shari'ar da aka yi a cikin 'yanci ta fi aiki da ƙarfi. Manufar shari'a shine 'yanci ba kare 'yanci ba. Za mu biya sau da ƙafa domin ganin hakan ya tabbata. La justice n'a pas pour mission d'étouffer des libertés, mais de les protéger. Nous y veillerons. A gaida Muhammadu Mutari. Har wayo dai lauyoyin matasa sun nuna yatsa ga wasu al'amuran da suka faru a yayin saurare 'yan farar hula ranar Talata wanda ake tuhuma da keta hanin da aka yi ga gudanar da zanga-zanga ta ranar Lahadi da ta shuɗe. Mu saurari Metr Efred Budal, lauya matashi a firarsa da Maryama Jallo. Mun yi Allah wadai da wasu abubuwa, a harkar shari'a muna iya janyewa, muna da ‘yancin mu bukaci a hidda lamarin daga cikin hannun alkali, amma ba kai tsaye ba ne. Za mu shawarci juna mu gani menene ke gyara wanda muke karewa. Kotu za mu nufa, mu bukaci shugaban kotu ya janye shari'ar daga hannun wani alkali ya maida a cikin hannun wani alkalin daban. Idan muna da shakku akan alkali a game da lamarin, ana shigar da batun ne a kotun ɗaukaka ƙara. Shi kuma shirin janye shari'a daga wani alkali a maida cikin hannun wani yana ɗaukar lokaci. Dukata ce kotu na da wa'adi na kwanaki takwas domin ta yanke shawara. Sai an duba an ga idan akwai hujjojin yin hakan. Za mu aiki da dokoki mu ga idan hakan ya waje ba, idan kuma bai waje ba ba za mu gani. Sai alkali na farko ya ci gaba da tafiyar da sha'anin. Mu da hanyar doka muke bi ba zancen wani ko wani muke yi ba. Sauran mutane 22 da aka kama ana ci gaba da sauraron su inda Metr Budal ya ɗau alkalawin cewar wato da sunan lauyoyi matasa na Nijar suna nan suna nazarin yadda za su kare su a gaban koti kuma dukan wa'anda ba su da halin ɗaukar lauya ne za su ma wannan tallafi. A wani ɓangare kuma da'irar birnin Yame tun yau da sahe ta kasance cikin yanayin ƙura mai tsanani lamarin da ya haddasa gurɓacewar wato samun gani nisa a cikin wanga wata na Maris kowace irin fahimta za a ma wannan lamari Usman Bawa shugaban sashen da ke kula da yanayi na ma'aikatar sashen Meteo ta Yame ya mana ƙarin bayani. mun ga kura a mai ba banya su kawai ba an diba duka bisa Niger a doka daga Difa Zandar Maradi Doso tilabiri Tawa Agades har wajen tun shekaran jiya mun ce daga yau har zuwa kwana biyu kwana uku za a ga wani kura sosai korar da take zo muna waje biyu take akwai take tuwa daga Chadi in kun doka Zandar eh, Maradi Difa duk suna cikin kura kura mai tsanani to wannan kura ta haito musu da wajen Chadi akwai ta kura kuma da take tana so muna daga Mali wajen Algeria ita ma Nyamai tilabiri Doso duka yana shahu kansu amma nan zuwa kwana biyu wani kokari da muke gani bisa kan difazan da maradi ta nan zoke bisa kan yamai da doso da tawa da talabiri gargadin da zan ba jama'a mutane su ba hitowa cikin wani kura kura ce da akwai malati da yawa ciki wani kura kuma in akwai irin ta ya kamata mutane sai su zan tuki a hankali baka gani abun da ko gaban ka sosai yana sawa a samu accident da yawa har nan zuwa juma'a kuma banda gobe akwai wani kura mutane sai su a hankali daga yamai mu tattaka zuwa arewacin ƙasa Tsarin kawo daidaito da kamfunan tono arzikin cikin ƙasa na garin Arlit suka yi ya haddasa halin kakanikayi misali ta fuskar ayyukan noman rani, kange gidaje da dama na anguwar ma'aikatar somayar ya haddasa rishin ruwan bangarake da ke kusan anguwar wakilinmu na musamman tanan fudai ahmed ya aiko muna da rahoto asumana shina fasara muna rahoton muji kwasa a hannunsa fuskarsa a ɗaure a galisaid mai aikin garake tun karfe biyar na asuba yana shirin isowar ruwa daga kamfanin sumayir domin ya yi bangarakensa mahaifin ya'ya hudu wannan mai noman garake mai shekaru talatin da tara yana gudanar da wannan aiki yau shekaru goma sha shida kenan ya fayyace mana irin kayan da yake nomawa muna noma albasa tumati da shu da karoti masalan mu guda ce dai ta ruwa ta ce masalan mu a kasa alkasum shugaban sashen kula da ayyukan kamfani a rukunin orano wanda a baya ya ake kira da sunan ariba ya tabbatar da cewa shirin rage ma'aikata da kamfanin haƙan ma'adinai na Somahir da ke Arlit ya kaddamar shine Umar Aba isar wannan matsala. Duk wanda yake zamanin Arlit ya san da an yi plan social aka sallame mutane da dama gidaje da yawa yanzu a rufe su babu mutane a ciki dole ruwa za su ragewa masu gara ce a sa a gani shin wanga ruwa da gare mu yaya za mu musu wanda za mu shi amfani da su a yayin da suke jira a magance musu waɗannan matsaloli masu garaken na fuskantar kuma baya a harkar kasuwancin kayayyakin su sosai a gaida Asumana Shina. Samun jariri daren daƙan mai ɗauke da ƙoshin lafiya hakikan sai da bayar da shi nonon uwa tsantsa dubarar da ake kira metod mama a cikin tsarin sanya sarari tsakanin haifuwa kamar yadda shugaban sashen tsarin sanya sarari a cikin iyali na santar ɗin sante da reproduction na yame ya faɗa Hassan Atamos ya ƙara wa Maryama Jallo bayani a kai. Mahaifiya ya kamata ta cika ƙa'idoji uku. Mataki na farko yaron da yake da ƙasa da watanni shida bai kamata mace ta ga al'adarta ba. Abin da yake ba ta damar koyaushe ta kasance a shirye na baiwa yaron nono a lokacin da yake bukata. Aƙalla sau goma a wuni da kuma daddare, Idan mace tana amfani da tsarin mama to zai kare ta da ɗaukar ciki a cikin watanni shida na farko. Yana kuma saka shakuwa tsakanin yaron da mahaifiya mahaifiyarsa. Ana buƙatar mace mai shayar da nono ta rinka shan ruwa sosai da kuma kayan marmari domin ta samu sinadarai na bitamin da ke gina jiki. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin Yame anguwar Kwara Kano. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman, babban taron ƙasa da ƙasa mai lakanin Jeunesse et Emploi Vert Fijev na ci gaba da gudana a Palais de Congrès a nan Yame, wani matashi da ya kawo wata a tsarin proje bisa fifita albarkatun noma da ya fito daga yankin Doso ya bayyana mana wato irin gurin da ke gare shi inda suka firanta da Rukayatu Abdurrahman. ga kuma abin da proje ne da ke gudanar da ayyukansa a fannin noma da kiwo manufarsa shine samar da wani tsari mai rasa uku masu alaka da juna rashi na ɗaya ya shafi keɓe wani wuri domin samar da cawar dabbobi wanda za a yi amfani da ita wajen ciyar da dabbobin wata cibiya da za a samar musamman domin ganin dabbobin sun hayayyafa wannan cibiyar za ta kumshi awaki a raguna nau'in balami zuwa gaba sai a zaɓi wani nau'in shanu da ake kira gudali za yi amfani da kashin dabbobin domin karfafa kasar da ke cikin cibiyar kiwon dabbobin. Reshe na uku ya kumshi sarrafa kayan noma. Akwai cawar gujiya, kwayar gujiyar za a sarrafa mai da ita domin sayarwa. Ba sai mun yi amfani da takin zamani domin karfafa kasar mu ba. Za mu sarrafa taki da kwalfar gujiyar sannan kuma ga kashin dabbobin. Abin da ya shafi ci gaba mai dorewa. Da farko muna shirin ɗaukar ma'aikata guda biyar na dindindim da wasu sha biyar na wucin gadi. Dangane da kiwon lafiya mun gano cewa man gujiya ɗanya yana dauke da wani sinadari mai suna flatoxin da ke haddasa cutar daji ko kansar. Muna son mu yi amfani da wata dubara ta gargajiya. Za mu yi koyi da kasar Senegal. Suna amfani da wani nau'in laka da ke janye wannan sinadari ya mayar da shi wani mai daban. A halin yanzu muna da hiri mai faɗin sama da eka uku. Muna da irin shuka na gujiya. Ƙarshen labarin kenan mu huta lafiya.